Muradin zuciya kashi na biyu. Bismillahir Rahmanir Rahim. To a washe gari ne ya Imran ya tafi Maiduguri. A ranar jina nake kamar wata mara lafiya. Gini ne a kwance da tunanin shi a raina. Shirye shiryen exam muke yi da yake mu ne yan fitar bana. Yaya Najib na yawan zuwa muna hirar mu. Har ma ya kira mini ya Imran a wayar shi da yake har yanzu ba a bari ba a bari mun fara rike waya ba. Ko a gida idan kewar ta dame ni waya gwaggo nake ɗauka na buya ya ɗakin inna mu sha hira ta cikin waya muke inganta soyayyar mu. da muka fara exams ne ya ce na yi haƙuri na yi karatu don na samu kyakkyawan result don haka sai muka kwana biyu ba mu magana da shi ba idan ko har ya kira to hira karatu zai yi mini yana ƙarfafa min gwiwa ranar da muka rubuta fefan mu ta ƙarshe na so a ce yayin Imran na nan don farin ciki da nake ciki baya mai misaltuwa muna dawowa gida sai ga yayin Najib yau ya zo sai ta murna gama secondary da dare ne baba Ali ya bamu sababbin wayoyi kiran Nokia ya ce dama ya daɗe yana yin ya yi mana alƙawarin zai ba mu waya bayan kammala karatunmu na secondary sosai muka bi shi godiya muka tashi muna murna a ɗaki inda na juna wayar a caji ai kuwa tana gama cajin na danna wa ya Imran kira ta daɗe tana ringin kafin ya ɗauka ina jin murya ta ce wannan kuma number waye kika samu fakra dariya ne na shin, layi na ne kai na fara kira da shi ɗazu baba Ali ya bamu ni Mariya da Ruhi wai ta ta taya murna gama secondary school ce ya ce kai amana ya murna Allah ya saka wa babu da alkhairi ina har ina cewa idan na zo zan taho muku da su To exams ɗin? Da fata an gama lafiya. Allah ya sa ki samu 9 A1s. Na ce Allah amin amma fa mun karanta sosai. Wai yaushe za ka zo ne? Ita ki daki ta shiri don za ku iya ganina a ko da yaushe. Na ce Allah ka ka lafiya na matsa da ganka ya Imran. Wata bakwai fa kenan tun da ka tafi baka zo gida ba. Dariya ya ce ashe ki ce da na laifi. Don da na yi tunanin kawai na bari sai na gama gabaki ɗaya sannan na dawo gida. Na ce a'a haba kai ma ba za ka fara ba yau mun tashi mariya ba ta da lafiya hankali na da na gwaggo ya tashi gashi manyan iyayen duk ba sa nan gwaggo ta shaƙa mata in hila amma har yanzu numfashinta da ƙyar yake fita mariya na fama da matsananciyar asma tun muna yara da farko pneumonia ce ta koma mata chronic asma. cikin gida na shiga na shaida mama ta kira wayar baba aka sanar musu baba ya ce maza maryam ta kira mai taxi mu tafi asibiti za mu iske ku a can na samo taxi ni da umma Aisha muka tafi kai ta asibitin Aminu Kano emergency muka kai ta nan da nan ko aka karbe ta aka shiga da ita ciki a can zuba ba suka tarar da mu har an daura mata drip an samu an samu numfashin ta ya daidaita ni ce na zauna a wurin ta kwanan mu biyar ta samu sauki don har mun fara fada Nasu su ta mana dariya su suke cewa lokacin da aka kawo ki tana ta kuka kamar ta mai da ciwon jikinta amma yanzu kin samu sauki kina saka mata kina saka mata da fada satin mu ɗaya likita ya ba mu sallama muka goma gidan muna zaune a falon gogo falon gogo da dare muna kallon Friends seasons season 3 muka ji ihun yara suna cewa yaya Imran oyoyo wani farin ciki na ji ya sauka a zuciyata dan har na tashi zan fita sai kuma na koma na zauna kallo na Mariya ta tace ya kuma kika zauna mutumin ki fa na ji yara suna ihun ya dawo na ce ina so ne na ga ƙarshen episode ɗin nan amma kashe mu je idan mun dawo sai mu ci gaba da kallo ta ce sai kin dawo na yi musu sanda zuwan da safe daga cikin ɗaki gwaggo ta ce ba na son shirme dan uwan watan shi bakwai ba ku shi ba amma ku kasa zuwa ku gaishe shi har da ke maryam yana ɗaki inna duka yaran gidan sun baibaye shi bakin nan na inna tamkar gonar auduga dan murna ya dago yana kallon mu irin kallon da ya je homin sai da na sai da sauran sun koyar da kai na ƙasa yan biyun mu haka ku ƙara girma da kyawu lallai ashe kwanan nan za mu sha biki Ina ta ce, abin da ke son na ga an yi musu kenan, amma iyayenku sun dage wasu sun ci gaba da karatu. Ya ce, eh, ai karatun ma yana da kyau, kuma idan auren ya zo ba zai hana karatun ba. Mariya ta ce, ka ji dai, ka ji dai inna. Ke baki da aikin yi sai zancen ayi wa mutum aure, da zaki ce min girma da na zaki ce min girma da yawa haka nawa muke? Shekarun mu fa sha bakwai fa, wani irin aure don Allah suka ce a zamanin da. Hararta ina da ce, ja'ira. Ai ke kwanan nan ma za a yi miki, auren da na kamar kin fi wanki girma ma ni da ya Imran sai kallon kallo muke muke sakarwa junan mu kuma murmushi ban iya sakewa ba don haka na tashi na wuce wurin mu kira na ya a waya ce ki yar kauye ce fakara haka ake taron mai gida cikin dariya na ce ai kai ne ya Imran ka bani mamaki Na zafa muka waya shine ko ka ce min kana hanya na so na baki surprise ne fakara na ce lallai kam ka kyauta to yaya ka baro bare barin ya ce lafiya lau suke sun ma ce na gaida ki na ce hmm. 'yan matanka hab 'yan matanka halam ya ce ai ni ke ce 'yan mata na Maryam ni da wata a bayan ke mun daɗe muna hira kafin muka yi sallama na kwanta washe gari da yamma ya shigo wajen mu bayan sun gaisa da gwaggo ne mu ma muka gaishe shi hirar suke da shi da gwaggo ni kuma ina gugar kayana Mariya kuma na karatun littafin son zuciya tashi ya zo inda nake gugar ya ce kawo na ƙarasa miki gugar sai ki sauri ki shirya don unguwa za ki raka ni tashi ne na bashi wuri ya ci gaba da gugar na ce ina samu da yamman nan kai da ko gama hutawa ba kai ba zance za ki raka ni hararar shi ne dariya ya ce da gaske nake fa ina son zuwa ne hira da budurwa ta yau idan ban je ba ba zan iya samun nutsuwa ba da ido da nuna mishi gwaggo kasancewar dama can ya fi sakewa da ita akan da mama yasa ya share tamkar bai gane abin da nake nufi bai ci gaba da cewa ina son ta da yawa fakra gashi kuma na daɗe ban ganta ba na murkuɗa mishi baki na ce babu inda zane, don kaga bayan guga zan yi haɗin zoɓo da kunun aya ba ko zan bari na tafi yawon rakiyar zance ba ashe gobe tana jin mu tace haba maryam imran din naki za ki yi idan dan lemo ne ki kawai zan yi bare ma yanzu ne da na fara su saki na da na yanzu ne da na fara saki na za su ce za taya ni Kuje kuje su gaisa tunda ba wani dadewa zai yi ba zai koma Allah dai sa wannan ai da ita dan na ga dan kamar ruwan ido ne da shi sosa sakan shi yana yar dariya ce ai gobe wannan ita za a yi da ita za a yi kuma na san za ku so ta da ni gogo ta ce to Allah ya sa abokiyar arziki ce sa a yi da mu babu ko kunya ya amshi da amin na ce to yanzu na Allah ne ce ai rakiyar zancen ka ai na yi girma da yin rakiyar Mariya don Allah zo mu je ko dagowa ba ta yi ba daga karatun da take da ce ku gaishe ta dan babu inda za ni ya Imran ya harare ta ce ke mu je kin wani tsaya tsula kin wani tsaya kula wannan sarkin kuncin sallama ne gogo muka fita a sauran gidan mu muka tsaya kallon shi ne na ce ban fa gane ba yi eh, dariya cin idan kin so ni ba ni da matsala don dama ina son a sani yanzu na sai na koma na faɗa gogo gaskiya cewa ni ba ni da wata budurwa face fakra da sauri na ce a'a me yayi zafi yanzu ina za mu je ya ce gidan su Najib dama na faɗa mishi za mu je mu gaida su Hajiya da yake gidan nasu a sani mai nage yake da kafa muka tafi muna tafi muna hiran mu sosai yanayin yayi min daɗi har muka ƙarasa gidan su yayi Najib muna hiran mu Najib din na tsaya bakin gida ya tare mai na cewa amarya mu ce yau ka kawo mini Na ce har ma na zama tukunna kenan. Har ma na zama takun kenan? Ya ce insha Allah mu je ku gaisa da Sajiya. Matan gidan nasu biyu ne Hajiya Laura ce uwar gidan, uwa ga manyan 'ya'yan gidan. Sai Hajiya Hanna ita kuma Hanajib ne babban ɗanta. Suna zaune a falon gidan maka durƙusa maka gaishe su. Hajiya Laura ta ce, "O Maryam 'yar gogo, yaushe rabar ki da gidan nan?" Ne dariya Hajiya Hanna ta ce, "Yanzu ma na san dalilin Imran maka ganta." Na ce, "Ku yi haƙuri Hajiya, da dai karatu ne yake hana na fita, amma yanzu tunda mun gama kafin admission ɗin ya fito zan rika zuwa haka dai muka yi ta hira da su suna tambaya ta yaya Imran labarin Maiduguri suna tambaya yaya Imran labarin Maiduguri a nan ya bar ni suka fita da Najib ina ɗakin 'yan matan gidan muna hira har bayan magreba sannan yaya Imran ya dawo maka tafi su suka cika min leda da kayan kwalliya Najib ne ya ɗauko mu a motar shi muna tafi ina ba shi labarin abin da yaya Imran ya faɗa wa dariya ya ce wani ban gane muku ba me yasa ba kwa son a san halin da kuke ciki ne Imran ka daina biye mata fa Na ce ba so ne ba na yi a sani ba. Kaga dama inna ba ta son karatunmu. To tana ji za ta uzura a yi mana aure yanzu ne kam na fi son sai na yi nisa a karatu kafin a yi magana aure. Tsakiya Imran ya ce ni da za su yi mana auren ma a gobe ai zan so a haka. Ke shirme ne da ki ki bari kawai na sami inna na sanar da ita. Na ce ni dai don Allah a bar maganan nan haka. Najib ya ce ba don kada da dare ba da mun je kun gaisa da ummi yarinyar da zai aura ce. Na ce kaga kuwa Baba baya son muna yin dare a waje amma ka ce ta zuba idan ganin mu zan je wata rana mu gaisa. Ya Imran ya ce bayan na koma ko? Shi me yasa ba zai kawo ta ku gaisa ba? Najib ya ce amma dai ka san halin babanta ko yanzu ma ya yaya aka kare ni fa ina ganin ba dan yana yana jin kunyar Hajiya ba da ba zai bari nake zuwa gidan shi ba ma. Ahiya Imran ya ce ai kana bani mamaki har sai yaushe zaka tsaya akan wannan yar yarinya ana maka yadda kake so. Murmushi Najib ya ce To ya na tunda ina son ta kuma hajiyar mu ma na son abin. Ka san babar ummin ƙawarta ce a wurin ƙawa ce a wurinta. Yayi Imran ya ce sai kai ta zuwa ai shi yasa ka ko ko ka ce na zo mu je nake ki saboda ba na son wulakanci. Mutumin nan ko gaishe shi aka sai ya dinga wani fuffusga yana ɗauke kai. Sai a lokacin da suka musu baki na ce yayi Imran ka daina ganin laifin yana Najib laifin zuciyar shi ne. Don haka sai mai yi mishi addu'a idan akwai alkhairi Allah ya ba Allah ya sa baban nata ya sako ya amince da batun. Najib ya ce yauwa haka nake son ji Maryam shi kam Imran ya ki ganewa shi da ya Imran bai kara magana ba har maka isa gida to sati ɗaya da ya Imran ya koma admission din mu ya fito ni da Rukayya a biyu ke dan dama Mariya ta fara karatun ta tuntuni a School of Nurses ni mass communication na samu ita kuma Rukayya microbiology ya Imran ya gama housemanship din shi har ya tafi NYSC a jihar Edo mu ma karatun ya fara mikawa dan gashi har mun gama 100 level muna hutu a lokacin ya Imran kuma ya kusa dawowa daga bautar ƙasa inda ya ce mini na isowa zai gabatar da maganar mu a wurin su baba na kuma amince mishi a wani dare ne muna kwance a ɗakin mu don har na fara bacci sai na ji kamar Mariya tana kuka tashi ne zaune na ganta ta kifa kanta a gwiwa tana kuka a hankali na fata ne nace Mariya lafiya me yasa miki cikin daren nan kike kuka saurin ɗagowa ta ce kuka kuma ba kuka nake yi ba hannu na sa da shafo hannayenta hawayenta da ke kumatunta na ce miye wannan to ina shi hawayenki ne ke zuba gogewa ta ce ban san kuka nake yi ba oh tunani fa kawai nake yi a shayar da kuka na jima ina kallon ta sannan ce me ke damin ki twins na lura da ke cikin kwanakin nan kina yawaita kaɗai cewa ki tunani kamar kina cikin matsala ki taimake ni ki sanar da ni damuwarki wataƙila akwai taimakon da zan iya miki hawayen ne ya ƙara zuba mata ta ce Maryam ina cikin masifa zuciyata ba ta yi min adalci ba wai ta rasa wanda za ta kamu da ciwon san mutumin da bai san ma tana yi ba ba ma na tunanin zai taɓa suna tun yana gargaɗin ta cewa abin da take san ya fi ta ba za ta same shi ba har na haƙura tun da kullum son nasa ƙaruwa yake yi yanzu abin nema abin nema ma yake fi ƙarfina don ji ne idan har ban same shi ba zan iya rasa kaina akan son da nake yi mishi na ce ikon Allah Mariya ta soyayya to waye wannan wani ɗan gata ne ya nasara sace zuciyar to yanzu ina haka da sauri ta ce zan faɗa miki kowa ne amma ba yanzu ba ke dai ki tayani addu'a Allah ya sa ya so ne ya kawo kan shi gare ni. Dan na san duk irin san nake mishi ba zan taɓa yi furta mishi ina san shi ba ko da kuwa san zai zama sallar ajali na. Har na sa na rufe bakinta na ce insha Allah zan fara miki addu'a daga yau idan Allah ya so da kanshi zai zo ya furta miki kalmomin soyayya. Sai dai don Allah ina so ki rage yawan damuwa. Kin san sarai yanayin da ki take ciki. Da wannan damuwa gara ki tashi ki faɗa Allah shi ya san daidai sai ya saba miki abin da ya fi alkhairi. Ta ce insha Allah zan yadda kika ce na gode Allah ya bani ki a Na gode da Allah ya bani kiya matsayin yar uwa kuma abokiyar shawara. Ranar Lahadi su baba a gida suka yi ne. Goggo Zulema ta zo da haka suka tattara a ɗakin inna suna ta hira. Can da yamma yar autan mama wato nana ta zo ta ce, "Yaya Mariya, wai ki zo in ji su baba." fi kirji Mariya ta ce, "Na shiga uku, me kuma na yi? Ni fa ban san a yi taron gidan ginnan sannan kuma a kira ni." Goggo ta ce, "Ke ba na son sakarci, ko me ma ki je ki ji mana." tashi ta fita ina mata dariya. ta dan kafin ta shigo gidan da murnarta ta kama hannuna ta ja ni ɗakin mu muna shiga ta rungume ta ce Maryam Allah ya amshi addu'ar mu wasu baba za su haɗa ni aure da yaya Imran daskarewa ni a tsaye na ma rasa wace irin duniyar nake tsabar rudani. ta ci gaba da cewa I have been in love with yaya Imran for for so long Maryam he is my secret admirer shi ne wanda zuciyata ta tana muradin ina mishi irin wani irin so da baki na ba zai iya bayyanawa ba jin na ya shiru ne yasa ta sake ta sake ni ta ce menene Maryam ba kya farin ciki ne ba zai so ni ba ko duka ta jero min tambayoyin a lokaci ɗaya ƙaƙalo murmushi ne na ce of course I'm happy for you mamaki ne ishe ni ganin yadda kuke wa juna ban taɓa tunanin zaki iya sanya Imran ba saboda ganin ba ra'ayin ku ɗaya ba sai dai na manta shi so babu ruwan shi da wannan amma na yi farin ciki kun dace kuma na san shi ma zai so ki Allah ya sa alkhairi Allah ya sanya alkhairi Allah ya sa alkhairi za a kullum. dariya ta ce Dama rashin shirin mu da shi duk kishi ne ya haddasa. A da na yi tunanin son juna kuke yi, sai da na bincike daga baya na gane shakuwa ce kawai da ƙauna irin ta zumunci a tsakaninku. Nisa ta ci gaba da cewa, yanzu me shawara don ina tsoron gani nake tamkar ba zai so ni ba. Ƙarfin hali kawai da na miƙe zan ina sauraron Mariya tana fayyace min irin sanin take wa a Imran. Sai da na saisaita murya ta sannan na ce, me zai hana shi son ki? A na baya baya da wacce yake so bari ya ƙi ki sannan kuma umarni ne kawai za a bashi kuma dole ya bi sama a ce baya son ki hakkin ki ne ki nema wa kanki soyayya a zuciyar shi da kyawawan halayen ki da kuma kisa irin ta 'ya'ya mace bari ma zan yi duk yadda zan yi domin ki kafa a cikin zuciyarsa to a nan za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba muradin zuciya kashi